العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قوم يوم شاترة قوة جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau sha biyar ga watan ɗaya miladiyya dubu biyu da goma sha da ashirin a wannan daura da ake gabatarwa ta waɗannan littafai ko manzumai guda biyu kamar yadda muka saba wannan ya zama shi ne yini na hudu kenan ko? na biyar afuwan kuma majalisi na biyar ce kamar yadda muka saba muna farawa da al-manzumar garamiyya في ألقاب الحديث وفي صفات الحديث مع الإمام ابن فرح الإشبيلي عليه رحمة الله زام تشبيتي يرق عندكم إذن الله منافاتا شيزي كامنا kai ƙarshen wannan manzuma mai baituta a sha. قال الناظم رحمة الله عليه غريب يقاتل بعد عنك وما له وحقك عن دار القلى متحول فرفقا بمقطوع وسائل ما له إليك سبيل لا ولا عنك معدل فلا زلت في عز منيع ورفعة ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل أوري بسعدى والرباب وزينبا وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل فخذ أولا من آخر ثم أولا من الجس منه فهو فيه مكمل أضر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصلابة مشعل الإمام ابن فرق رحمة الله عليه يسجى بدأ شيوا غريب يقاتل بعدا عنكم يتي أي أنا غريب نينا زمباقو باقو أجري yuqasi buɗe bud ko anku wanda yake ɗanɗana raɗaɗi na al na nisa daga barinka ya kai masoyina wa ma mutahawwalun kuma ba da damar da zai iya juyawa wa haƙƙika wa haƙƙika na rantsi da Allah maɗaukakin sarki ba yi da majuya ba zai iya juya ba kan darin ƙila daga gidan ƙauracewa ko gidan gushin da masoyi yake yi da shi a nan al'imam ibn rahmatullahi alai ya siffanta kansa da wani mutum wanda tun da masoyin nasa ya ƙi yadda ya ba shi soyayyarta saboda haka sai ya dawo ya zama kamar wani baƙo a gari an ce gharibin shine mutumin da ya sauka a gari bai san kowa ba kuma ba da dangi shine gharib gharibi hmm. kenan to shine sai yake cewa gharibun yuqasi al da an wa ma lahu haqiqa lafazin wa haƙiƙa shi ma irin lafazin wa um wa la'amruk akwai malaman da suke ganin rantsuwa ce akwai kuma wanda suke ganin kawai tawkidil kalam ƙarfafa magana tunan mun samu mustalahi kwara ɗaya shine algari kafin nan alƙila lafazin alƙila shine ƙauracewa ko kuma hushi da mutum kai hushi da mutum ka ƙaurace masa wato alƙila dai alhajiru ka ƙaurace masa ko ma wadda aka rabbuka wa ma kala ai wa ma kalaka ba wadda aka rabbuka ubangijin bai tunkuɗa soyayyar da yake maka ba wa ma kala sannan kuma bai yanke ya ƙaurace maka ba ubangijin ka yana nan tare da kai kakka damuya ma'aikin Allah mutahawwal lafazi ne na masdari ne ma'anarsa shine tahwil mutahawwal ولا eh, an عن mutahawwala متحولا جاء الفازازي ko خليلي عوجا bi ko. to a can sai yake cewa ne wala tanya an haifihi mutahawwala mutahawwala to gari yanzu musalahin mu kwara ɗaya ne shine gari al gharib هو الحديث الذي رواه راو واحد حديث da mutum ɗaya ya ruwaito shi hakan shine ake ce masa gharib al-gharib ba tafarrada bihi rawin wahid hadisin da mutum ɗaya ya ruwaito shi ya ke ce mashi garibu wa kul garibun ma rawa rawin faqat gari hadisin da mutum ɗaya kawai ya ruwaito shi shi ce al-imam al-bukhari rahmatullahi alaihi ya bude littafinsa da hadisi garibi hadisin إنما الأعمال بالنيات تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله sallallahu alaihi wasallam sai na umar shi kaɗai ya ruwaito hadisi wani abun ban mamaki وقد كان عمر يقوله على المنبر المنبر سيدنا عمر يكي هوا يفعل حديثا أما كم صحابي دي ويتو تابي دي رواية أو جنسة شيما تابعين شي دي رواية أو شيما تابع تابي دي كوي رواية أو جنسة قال حديثي غريب غريب ياك في تجدادي وأطيع الغريب المطلق أطيع الغريب النسبي الغريب المطلق فينا يكون أن المثال يا زماعة شيء رواية عليك ويقوي توشي بك على طبقة الأنفع طبقة الصحابة طبقة التابعين طبقة أتباع التابعين غاية في سنة في حديث يبوئي يبوئي المكروه الغريب المطلق ما تفرد به غاو واحد لرواية فرعي رواية في كل ويتوش أما الغريب النسبي في كما شيني يعني؟ حديث دا يكسن شيء في أتي ما تفرد ما رواه في مدرسة فلان إلا فلان أما قرن كوانا في كل ويتوش kamar misali a ce makarantar sufiyan ibn Uyayna ko makarantar al-Imam Malik ko makarantar al-Imam As-Sawri ko makarantar al-Imam al awzai ko makamantar ruwatu da ake da su sai a ce a sa ɗalibi dai kawai ya ruwaita amma idan ka tafi wata makarantar kuma za ka samu wani ya ruwaya daga wajensa daga wata makaranta to wannan algaribun nisbi ko kuma ya kasance a ce ne yan gari kaza kawai suka to hadisi ما روى هذا الحديث إلا أهل مكة كم مكة كوي سكهوية وحديثة وما رواه إلا أهل صنعاء كم صنعاء اليمن كوي سكهوية وحديثة وما رواه إلا أهل خراسان حديث خراساني مثل إيه مجموط عنهم خراسع إن كتبوا جرين دبا لنبتوا بس بعض بس حديثا فوشينا كتبا الغريب النسبي فوشيني غريب shi ne yake ba mu cikon aziz da mashu sai ya zama sun zama uku su ne malamai suke ci musu hadithul ahadi kishiyarsu shine hadithun mutawatir asalin bincike a kan tawaturi da ahad ba binciken ilimin hadisi ba ne, malaman usulul fiqh ne kuma malaman usulul fiqh ma daga cikin su ahlul kala su suka waito shi su kai su suka samar da wannan fannin annan na bincike kan hadisi mutawatiri da hadisi a haji wanda kuma ya yi tasiri sosai a abin da ya shafi hatta a tsida an samu wasu daga cin hawa da suka ɗauka cewa da hadisin da bai kai matsayin aziz ba ko kuma duka ma ko a inda ahad ne to la yubna hukumun aqdiyun alaihi aw da hadisin da ba mutawatiri ba su a wajensu to ba za a kafa hukuncin aƙida da shi ba amma da yawa daga cin mu'tazila suna da wannan aƙida suna da wannan tunanin cewa hadisi idan ba ya zo wasiri ba yufidu al al-yaqiniyya to ba za a kafa hujja da shi ba a abin da ya shafi aƙida wannan tunani ne nasu mara kyau amma daga baya sai malaman hadisi kuma sai suka shigar da shi shi yasa a littafan magabata da suka rubutu akan musawul hadis. ba za ka ga bincike akan mutawatiri da ahad ba malamai na farko-farko da suke bincike suke rubutu akan suke bincike suke rubutu akan matsalar hadis to ba za ka ga bincike akan al'ahad da al a cikin littafan su ba shi littafan malamai wanda suka zo daga baya bayan su to shi ne dai a takaice mustalahin mu na da muka sama a cikin wannan baiti shine gharib sai ya siffanta kansa da shine ba. wata fa'ida da ya kamata mu faɗa malamai suna bambanta tsakanin waɗannan ukun akwai algaribu akwai abdaifu akwai ibn shabi algarib man nazala baladan la ya'lamu ahadan fihi ko lam yaqsid bihi ahadan baya nufin wani da ya zo garin to gani garibi kenan shine gani. amma abdaif shine nazala balada nazala baladan amma ne wa arafa wa arafa mudhifahu ya san waye zai ɗauki nauyin shi to sunan shi dhaifu dhaifun kenan shi kuma ibn sabi shi kuma shine wanda a hanyar ma yake bai ma riga ya sauka gari ba bai ma sauka gari ba to a tafiye dai shine wannan gaba sai ce فرفقا بمقطوع الوسائل ما له إليك سبيل لا ولا عنك rifan bi don Allah ka tausasa ma wanda aka yanke shi ka yanke masa alwasa'il hanyoyin hanyoyin sadarwarsa gabaki ɗaya sun yanke malahu ilaika sabilun la wala anka ma'dilu malahu ilaika sabilun wanda ba da wata hanyar saduwa zuwa gare ka ya kai masoyi la wala anka ma'dilu kuma ba da makarkata wajenka yake so ya zo amma kuma ba da hanyar da zai zo wajenka yana son ka amma kai ka ba shi soyayya kuma ba zai iya canza wannan soyayyar da yake maka ba haka ibn farka ya siffanta kansa ana sau da kai ce ka tausaya mu rifkan mazan sulama ya ce ma an jasha ya ce rifkan bin kawari rifkan bin kawari ya an jasha an jasha wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne maulan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan sama ya yanta shi to ya iya murya yana da murya murya shi irin ta mata ce so duka yana yin abin da ake cimshi alhuda'u alhuda waƙe da ake yi maraƙuma ko matafiya in ana yi ba za su gaji ba an ce idan an jasha yana yin huda'u to raƙuma har mutuwa suke saboda ba za su gaji ba tafiya kawai za a ke sai dai a jira kuni rigijin ya faɗi ya mutu saboda daɗin waka an jasha to ana tafiya an jasha yana zage raƙuma suna gudu sai manzo Allah sama yazo ce akwai mata fa isqil qawarir ya an jasha ce mata baka san kwalabe bane su ka tausasa musu mana kai bu sannu sannu to shine rizqan bil qawari kaga ai irfaq rizq irfaq rizqan eh. ko ko urfaq rizqan شيني المصدر النائب عن فعله في مسلم بالقوانين يا هندسة تشيني سي سي فرفقا بمقطوع الوسائل hanyoyin saduwa da kai gabaki ɗaya sun yanke mini da Allah ka tausasa mini ka yi mini mu'amala ta tausayi to nan mun samu mun samu musalahi kwara ɗaya shine al-maqtu' وما, لي وما بتابعين هو المقطوع كو يجيكو المقطوع فينا المقطوع عشان بايا أمك من تابع من سامو منقطع عينا مكا فتد منقطع بيتنا نوع <laughs> أو بيت وقضي زماني فيك متصلا أتى ومنقطعا عما به أتوصل هذا منقطعا عما به أتوصل تونان سيزود شيء سيشي منا فرفقا بمقطوع الوسائل مقطوع حيث يفتشي لسونان شيما المقطوع المقطوع قول التابع مجال التابعي ما أضيف إلى التابعي مجال التابعي يتشي أكي شيء مقطوع idan tabi'i ya magana bai ce sahabi ya ce ba bai daga ya ce manzo Allah sama ya ce ba to sunan maganar ka al-maqfuwa asali ne shi ma shi ma malamai suna ce mishi asa asa al akwai waɗanda suka ce hadda ma duna tabi'i kamar tabi'u tabi'i shi ma maganar sa suna ce mata al-maqfuwa shi ne kenan idan tabi'i yayi magana ya tashi shi ya ijtihadin sa ya faɗi fahimtarsa a game da wani abu na addini sunan wannan magana al-maqtu idan ya daga ya ce sahabi ya faɗa ta tashi daga maqtu ta zama mai mawqufun idan ya daga ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya zama marfu'i in sanadinsa bai samu damuwa ba sunansa ne sunansa idan kuma ya samu damuwa sunansa ne kawai ya yanke sunan shi murtai ya ce manzala sama ya faɗi ko? Eh, wa mursalun mata bi'iyun rafa'a ko? Eh, shi can albaiku ne ce mai wa mursalun min husfaha biyu saqat amma ne wa mursalun mata bi'iyun rafa'a eh. hadisin da tabi ya ce manzo Allah sama ya ce shi ne kun alaƙoƙin su to maqtu'i a ina ne ake tsammanin a waɗanda irin misalan littafai ne ake samun maganganun tabi'ai su ne littafan da muka ambata su a lokacin da muke batu akan mawqufi al na al-imam Abdurrazzaq ibn Humam ibn Humam al-Yamani as-San'ani as-San'ani عبد الرزاق ابن همام اليمني الصنعاني الصنعاني اليمني الصنعاني اليمني الصنعاني ثم ننسي المصنف ابن ابي شيبه ثم ننسي تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان عن تاويل اي القرآن في كتاب تفسير ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس waɗannan littafan ana akwai maganganun tabi'ai birjik a cikinsu maganganun tabi'ai haka littafan al'imam ibn adid duniya al'imam ibn adid duniya rahmatullahi alai wani malami ne da aka yi a karni na uku shi ma babban malami ne wanda ya kasance a zamanin sa al'imam al-bukhari yake saboda yana da littafai na wa'azi yawa malami ne mutafanni ne ya yi rubuce-rubuce da yawa to maganganunsa akwai littafansa akwai maganganun tabi'ai da yawa sannan waɗanda suka fi su yawa kuma su ne maganganun maduna tabi'in wanda ba su kai tabi'ai ba atba'u tabi'i za ka samu maganganun su ga sunan da yawa cikin littafan shi kuma littafai ne waɗanda suke masu fa'ida matuƙa an tattara mausu'arsa a tattara mausu'a kamar yadda ake faɗa mausu'a a tattara ilmoman mutum a wuri ɗaya an tattara su a mujalladai to su ne wannan saboda ka shine maqtu'i kamar yadda muka sha faɗa ba muna usulin fiqh bane saboda haka ba za mu tattauna akan hujjiyar su ba ana faɗi dai duk magana da tabi'i ya faɗa to sunanta maqtu'a maganar da sahabi yayi sunanta mawqu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunanta marfu'a shi ne فلا زلت في عز منيع ورفعة ولا زلت تعلو بالتجني فأنزله فلا زلت في عز وكبشي بحيا يا كي مسويين في عز كان تكون وتأكنا تكون وتأوكا منيع وتتقسن في بطور مكان تجكا ونتشم تنشي دزاعة متشيني المنيع با وندي تسمى ونن أوكا تاكا wa rif'atin sannan kuma kana da wani irin matsayi madaukaci wala zilta ta'alu bitajanni sannan baka gushe ba kana ƙara ɗaukaka bitajanni a wajen samun ci gaba wa anzilu ni kuma sai in ta yin kasa ta'alu bitajanni fa anzilu kai kana samun ɗaukaka a cikin soyayyar da nake maka fa anzilu ni kuma ina kaskanta ina yin kasa kai kana sama عنو أقيم الصلاة حيث دابي سوني الحديث العالي ده الحديث الناجم الحديث العالي وكل ما قلت رجاله على وضده الذي قد نزل وكل ما قلت رجاله على ده حديث دي شيء سند سديد سو على سوننس مدوخش سوننس على العالي Eh, wa bidduhu za kallazi qad nazala shi kuma wanda ya kasance yawa ai kasurat rijaluhu to shi kuma shine ne nazil shine alhadithun nazil wannan mabhasi ne na isnadi tsalla kuma ado ne ga isnadi kuma fa'idarsa ita ce hadisin da ya kasance kallat rijaluhu to kuskure ya fi nisa da shi tsakanin mai riwaya da manzan Allah sallallahu alaihi sallama mutum uku tsakanin sahibul kitab da manzan Allah sallallahu alaihi sallama littafi uku misali al mutum uku kai afwan al-imam al-bukhari rahmatullahi alaihi yana da abin da ake ce musu sudasiyat su ne karshen hadisai masu tsawo a cikin sahihul bukhari sudasiyat tsakanin al-imam al-bukhari da manzan Allah sama mutum uku mutum shida ya biye masa خماسيات ya biye masa ruba'iyya ya biye masa sulasiya waɗannan su ne hadisai guda ashirin guda ashirin ne su a cikin sahihul bukhari su ne sulasiya al-imam suyuti rahmatullahi alaihi yana cewa qad khussa fi al-ummah bil isnad wa huwa min ad-din bila tirdad wa talab al-ulwi sunnatun wa dal يفضل النزول عنه وفقط يتي قد خصص الأمة بالإسناد عن كيف على الأمة أن annabi إسناد أمة الإسلام أمة الإسناد الإسناد من الدين ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء صموا لنا رجالكم سند مسلم الدين من الإسناد كوما هواك هواك الرواية تأثر شيء من رواة الشعر ما أبن ديكي الدين ما أمانة muna da ruwatu shi'ir wanda suka shahara irin su al-mubarrad irin su al-imam al-asma'i da makamantansu waɗannan ishtaharu fi bi riwayat shi'ir da isnadi da isnadi za su kama kawaka wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani irin su al-imam ibn qutaybah ad-dinwari daga baya da suka zo al-imam abin al-qasim ibn sandam abu ubaidi suna daga cikin ruwatu shi'ir yana da littafinsa da ya rubuta akan wannan bukatu shu'ara al-imam eh, ibn qutaybah ad-din wa yana da ashir wa shu'ara in zai kawo maka waka sai ya kawo sanadinta ya ji daga wani shi kuma wani ya ji daga wani kaga التوفيق العلمي الأمانة العلمية شين سيتي وطلب الإسناد وطلب ka tashi ka nemi hadisi عالي سنة magabata suna haka idan yanzu ka sama hadisi tsakaninka da manzo Allah sama akwai mutum bakwai to sai kuma ka tashi ka ji labarin cewa ai akwai wanda in ka tafa a wajen shi to shi kuma tsakanin shi da manzo Allah sama mutum biyu ne to kai in kai ruwaya a wajen tsakaninka da manzo Allah mutum nawa mutum uku to sai mutum ya je ya nemo shine sai yake cewa wa man yufaddili wa man yufaddili nuzula anhu ma faqat duk wanda ya ce nazir ya fi ali ya ce bai yi tunani ba ali ya fi nazir, ai na asu ba hmm. ala nazala ha ka gani to shi ne wannan to amma al silafi al silafi ɗaya daga cikin malaman karni na shida yana faɗa yana wata magana yana cewa abinda ake nema idan ya kasance isnadin isnadin ka ya kasance nazili ne amma kuma shahararrun malamai ne a ciki to ya fi ka sami isnadi ali da malaman da su kuma ba shahararru ba ne ka samu hadisin da akwai al'imamu malik a ciki misali akwai al'imamu shafi'i akwai al'imamu ahmad ibn hanbal a ciki ya fi ka je ka samu isnadin wasu malamai waɗanda ba su ba a san su ba sosai sai ka yi bincike a kansu sosai كده الشيء اللي مو مسكينة فيه أولا جار حديثي نازلي إذا يا كتن شي رجاله مشهورون بالأمانة والثقة والعدالة والإتقان والضبط هو يا بيتي يدع تيمي حتى عمسنا لي وان دي زما حالي كان لك رجاله أما رجال غير مشهورين بقى تنصبه kun gama ganin shi akwai hikima a ciki akwai hikima a ciki to hali ya sai manya-manyan ali kenan wasu kuma sun ce ya kasu gida ma biyar ne daga cikin kashe-kashen akwai al'ulu al'urbu bin nabi sallallahu alaihi wasallam shine asalin ali ya zama tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ba yawa ba mutane ba su da yawa sannan akwai al'urbu min imanin. ya kasance in za ka yi riwaya tsakaninka da wani babban imami daga cin masu hadith ba mutane da yawa amma a ce kana da sanadi tsakanin mutum da imamun bukhari bai wuce mutum uku ba kaga al-imamul bukhari babban imami ko kuma ayi gaba kaman a ce ne kaman a ce al-imam ibnu uyayna ko ayi gaba kamar a ce al-imam ibnu shihab ko al-imam urwa ko al sa'id da makamantansu sannan kuma akwai alƙurbu min kitabin hadisiyyin mashhuri ya zama tsakaninka da wani littafi na hadisi kamar yanzu misali nan a ce mu sai a ce muna da riwaya da muka yi a sahihul bukhari sai ya zama tsakaninmu da al'imamul bukhari misali a ce muna da mutanen da ba su wuce kaza ba kamar misali a ce kana da hadisin da zai wuce mutum goma sha biyu daga gare ka zuwa sayin bukhari mutum goma sha biyu zai yi ko ba zai yi ba malamin ka ya ji shi kuma daga malamin shi kuma ya ji daga malamin shi har a kai wajen kushini hale rawi sahihin bukhari ko kuma a ce irin su karima ko irin su farabari yusuf al-farabari yusuf Ibn abdullahi al-farabari duk waɗannan ruwat ne na sayi bukhari kusa da al-imam al-bukhari to sai a ce tsakanin mutum yau da yake rayuwa a karni na goma sha biyar al'imamun bukari ya rasu a karni na uku a ce ya samu sanadi mutum goma sha biyar hadisi ne ali ya samu ali da an na ku karibun min sahibul kitab a yi alimamun bukari? mun gane to ali ce akwai wasu mabahis da suke da alaka da sayi da da da uluwi da yawa a cikin a babu amma dai mu basu bari mu buga misali kwara ɗaya na hadisi ya ali من ثلاثيات الإمام البخاري الإمام البخاري يتي حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن عدي عبيد عن سلمة سلمة بن العكوى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تقول علي ما لم أقل يتبوع مقعده من النار فكان الإمام البخاري ده لما زال سمم نوع مكي بن إبراهيم سيوع سيزيد بن أبي عبيد شيكما يزيد بن أبي عبيد هي رواية ده سلمة بن الحكوائي شيكما سلمة صحابي من زال الله صلى الله عليه وسلم سلمة شيكما يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول kaga sulasiyatul bukhari hadisai ne guda ashirin duka a cikin sayul bukhari su ne danginsa haka su ashirin ne kakaf kuma mafi yawanci wanda al'imamul bukhari ya fi samun wannan a wajensa kusan hadisai sun kai kusan ina jin goma sha shida ko goma sha biyar dukkaninsa daga malaminsa makki ibn ibrahim makki ibn ibrahim ya rayu da tabi'ai sau da shi tabi'u tabi'in ya rayu da tabi'ai tabi'ai waɗanda suke almajiran almajiran sahabbai to al-imam al-bukhari Allah ya azurta shi da a cikin ashabu ashabul kutub as-sittah al-imam al-bukhari sai Allah ya bashi wannan falala yi riwaya wajen wa yi riwaya wajen maki ibn ibrahim amma duk sauran sa al-imam muslim su al-imam abu dawud al-imam tirmidhi su akwai wani tsakanin su da maki ibn ibrahim almajirin makki ne malamin amma shi al al-bukhari ya riwaya a wajen makki ibn ibrahim shi ne malamin al al-bukhari kaga sulasiyat din sa kenan saboda hadisin da yafi zama a'la cikin sahih bukhari min haythu min haythu qillatul isnad shine wannan ne waɗannan hadisan guda ashirin akwai wani malami da ya musu aiki ya sa alfara'idul marwiyat في فوائد الثلاثيات شرح ثلاثيات الإمام البخاري تعريف القاضي أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي المري المري أه؟ يا غفي شكرة بقي بقي بقي نو كينا بقي بقي بقي هذا شيء ما سونا شيء أقوى وني يعني إغل لمبوبن بقى في السوق بقي بقي بقي دري بقي ده saba'in da bakwai shekarar da shi almarri alhadrami almarri ya rasu littafi ne kayyin jiddan jiddan mun gane shi ne nan hali kenan kai tsaye ba sai magana kan nazili ba ko kishiyar sace kishiyar shi shi kishiyar ali in akwai ali to kishiyarsa nazil kenan nazil kuma kishiyarsa ali mun samu ali da nafi shi ke nan wasu na kare ko ba su kare ba وري بسعدى والرباب وزينبا وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل سؤالاني تنبيه وايكي نتي وري ya yace ina ta ina ta yin jirwaye ne kaman wanka a duk bayanin da zan yi a game da kan da nake maka in na tashi sai in yi sai yi tauriya tauriya shine Uwar uwarri da tauriya mun yi bayanin ta a baya a tauriya al-mu'amma al-uhjiyya al-lughus al-aghalib al-kalamiyya duk ma'anar su da waɗanda suka matsa suka ce sai sun bambanta tsakaninsu sun kawo amma dai bambantawa ce wacce bata bambanta ba ko daga su ne shi ne ne mutum ya magana da bilabzi muhtamilin lima'anayai ne qaribun zahirun ghairul muhaj wa ba'idun khafiyun huwa muhaj kayi magana da lafazi mai ɗaukar ma'anoni biyu akwai ma'ana ta fili kai ba ita kake nufi ba akwai ɓoyayyar ma'ana wadda bata cika zuwa a ƙwaƙwale ba ita kuma ita kake nufi wanda mun yi wannan batun a baya ko to shine ne sai yanzu ya faɗi ya ce maka duk baitotan nan da ya tauriya ne ka tauriya ne da ka ji su makafo su waye su alu alu wa ta su waye su waye su waye su ya gabaki da tauriya ce yake yana nufin lafizan hadisi ne amma sai amfani da su a matsayin mai lafizan soyayya waye nake tauriya da shi da su'uda in na tashi zan yi bayani sai in yi ne sai in yi bayani akan su'uda sai in faɗi su'uda mace amma kai nake nufi masoyina su'uda mace ce sunan mace ce su'uda ko eh ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التمدد ولكن بكت قبلي فحي جلي البكع بكاها فقلت الفضل للمتقدم kaga bi su'uda kaga su'uda kenan amma da a ta bai faɗi su'uda ba amma a ƙa'idar waƙo soyayyawa ake mawa mata ake mawa ko to shine yace ina tauriya ina waye mai kamar wanka sai in faɗi su'uda warrababi warrabab shi suna ne na mace sunan larabawa ne ka zo ka tambaye ni وزينبا حاجة زينب دي مشهورة اسم مشهور إيه رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا هو <laughs> إيه فزينب شمس والنساء كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب ويا <laughs> إيه. وياك wai ya ga wasu mazaje suna abin ban mamaki wai namiji ya ɗau ya sa hannun shi ya duki mace ya ce ina ai ranar da na ɗaga hannu zan duki zainab zainabu kawai sai hannu na shanye na zama da shanyen ya hannu shi ne zai ce to in baka sani ba zainabu shamsun ai zainab ita ce rana wani sha'u kawakibu sauran mata duk taurari ne idan tsala'at lam yabdu minhunna kyautabu in ta zo in rana ta bayyana hal tara kaukabar wancan ɗabi tuna amma na kai nake nufi duk sunayen matan nan da nake amfani da su kaga nan ma tauriya fa yasa ta yi ba <laughs> yace yace yace wa antal mu'ammalu amma kai nake fata kai nake nufi kai nake nufi kai nake fatan ka yadda da ni ka ne min soyayyarka saboda haka fa khuz awwalan min akhirin thumma awwalan min an-nisf minhu fa huwa fihi mukammal hmm? yace fa khuz awwalan karki na farko min akhiri a nisful baiti na karshe thumma awwalan sannan ka ɗauko kalmar farko a baitin karshe min an-nisfi minhu na rabinsa fa huwa fihi mukammal da shine sunan zai cika ya sunan ibn far hakun manta sunansa aka ce eh? Eh? ahmad to to wanda yake mawaka sunansa ne bari ku ji sunan shi ya ce fa khud awwalan karki na farko min akhiri a nisful na karshe ثم أولا من النصف sannan ka ɗauko kalmar farko a rabin baiti na ƙarshe fahawa fihi mukammalo da shi ne sunan ka zai cika da nake ta waka sunan ne waka أفر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصداقة مشعل أبر إبرة إذا أقسمت ا أبر إذا أقسمت م بحبه أهيم أبر تبت ما تبت ا وأبر ش ي و أ ب ر رنسواتا بذات ف رنسي أ بحبه ش ي و أ ب و د مسا أ ه وقلبي بالصبابة ا مشعلو sannan kuma zuciya ta saboda tsananin san da nake masa mush'alu sai ta farfasa yake da wuta eh, mush'al eh, yana konuwa da wuta sunan wanda yake mawaka sunan shi ba kenan ibrahim abarru ibra ahimu ibrahim eh. to sunan shi ke na wanda yake mawaka duk kusan malaman da suka yi masharhi sai malaman da suka yi sharhin littafin ba su gane waye Ibrahim din ba amma dai wani ne da shi al-Imam Ibn Farq al-Ishbili Ahmad ibn Farq al-Ishbili rahmatullahi alayhi ya so shi soyayya ta Allah to shine masa wannan yayi waɗannan baitota to sunansa Ibrahim to da kai ya bayyana komai ce rage da kabai tuta sun shi lafazin asfababa sababa shi ma suna ne daga cin asma'ul mahabba daga cin sunayen soyayya akwai sababa hmm. shi yasa ake ce ma masoyi sabbun ai a can ya faɗa ko ko ba ya faɗi sabbun ba hmm. azizun bikum sabbun أمامي ذليل بعزكم تصب تجا صبابة أي أولا بيت أن نجاومك ولو قبل مبكاها بقيت صبابة بسعدا شفيت نفس قبل التندن هذا صبابة صبابة أي حب وشيني والنعم so daga waɗannan su ne cikowar baituta guda ashirin da al'imamun ishbili rahmatullahi alai ya tattara mana waɗannan musalahat duka musalahat guda nawa kuka sama duka ba ɗaya bayan da wani ya ce ashirin da ɗaya ikhtalafin ulama'u ashirin da tara kai wani ya ce talatin da ɗaya kai kuma ka nawa talatin ka cire ɗaya to talatatu aqwal hunaka qawlun qadi'un hmm yattasi'u al-khilaf ko to kai me yasa ka ce 29 wani ya rage daya ce 28 eh 28 <laughs> arba'atu aqwal ikhtalafa al-ulama to kai naka guda nawa

مدلس هو ده التدليس ده مدلس الحديث المدلس أي ده سبو فنسا أكي فنس مدلس نعم مدرج مدبج آه مدبج مدبج متفق to ka raba su ke ɗaya ne ko biyu wanne muka rinjayar muttafiqun muftarikun muka ce kowa mu ma ƙasa muttafiqun muftarikun to sai ne kuna kirga mishi mu je

nawa cutar ya samu a lissafin shi ina wasu alfas guda hudu da muka ambace su su kuma daban muka ce riba kafa ce dane dane a baiki na nawa baiki na uku mana dane da ne akwai at-sama'u daga nan sai ne al-mushafaha daga al-mushafaha sai ne eh daga ce ne to su ne waɗannan musalahan da mala ya fitar da su akwai wasu waɗanda kai tsaye za a iya ƙara su kuma za a iya kin ƙara su a ciki mun kalli baiti na shida wa azlu azuli munkarun la ruhu. وزور وتدليس يرد أي بحث هنا الرد ما بحث الرد لا حديث دلي إن جنت ببي زمحة حسن بكو سنن سمرهود أمدنيكو مردود أما تم يافة ضعيفي فيكي ضعيفي ني أكي سبقا تاشا سمش مردود والله أعلم عارشي جي نافع للتاب الإمام ابن ماقولة نسي الكمال الإكمال الإكمال شيني جاران فرق الإكمال الإكمال من اللتاب تحكي الإكمال في رفع الاغتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب سنة اللتاب الناس كده الإكمال في رفع الاغتياب عن المختلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب لابن ماقولة ابن ماقولة سننسى علي بن حبة الله علي بن حبة الله ناتي ما لمن نقرني بيرني نبيركو يا رب الشكرة تدري حدود تمانين دشدة دري حدود تمانين دشدة شكرة ديرة سكينة ابن ماقولة التافن سينا karantar da mu yadda za mu tantance sunayen malamai idan ya zama akwai itilafi da ikhtilafi a cikin su ittafaqa khattan amani wa ikhtalafa lafz to shi abin da yake bambance maka kenan Umaidu da Hamidu mun gane sannan sai littafin ibnu tahir al-Naqdishi da littafin da na shi al-mawdu'at kawai tazkiratu al-mawdu'at kai ya haɗe da littafin al'imam ibn al-jawzi ibn al-jawzi littafin da sunan shi al-mawdu'at amma na ibn tahir al-maqdisi shi kuma sunansa ne tazkiratul mawdu'at tazkiratu al-mawdu'at littafai ne masu kyau matukan gaske da suke bayani akan hadisai na ƙarya Allah shi taimake Allah madaukakin sarki ya kara mana ikhlasi Allah ya kara mana fahimta abinda muka karanta daidai a cikin wannan kasida Allah madaukakin sarki ya ƙara mana fahimta a cikinsa ya ba mu ikon cin gajiyarsa ya ba mu ikon aiwatar da shi wanda kuma muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya ji kanmu wannan ƙarshen wannan ke kenan mun yi alƙawari kowa zai haddace jinga ce amma har yanzu ina ganin wasu ba ta haddace ba an zan ce baiti na kaza sai ga wani na haka yana da in ba ka haddace ba shi kenan na ga malayin su ya muku downloading ya sa muku wata murya ta wani ta wani mawaki ta wani wanda ya rera ka ka ga ta maka ka ɗauka sai ka riƙa bi domin ya taimaka maka wajen muraja eh, Allah shi taimaka sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in